This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanku da hantsi ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Prime Minister Australia Tony Abbott ya ce akwai riɗami sosai a inda jirgin saman fasinjan ƙasar Malaysia ya faɗi a can ƙasar Ukraine. Yau Lahadi Mr. Abbott ya yi wannan furucin kuma ya bayyana tsoron cewa za a ci gaba da samun rudamun domin babu wani shugaba a wurin. Shi kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka ta damu ainin kan rahotannin da ke cewa an kwashe gawawwaki da wasu abubuwa daga inda jirgin saman fasinjan na kasar Malaysia ya faɗi a gabashin kasar Ukraine. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce jiya Asabar Mr. Kerry ya zanta da takwaran aikinsa na rasha sergei lavrov ta wayan tarho ya kuma faɗa wa mr lavrov cewa shi ma ya damu domin ba a baiwa masu nazari ko bincike na turai damar zuwa inda hatsarin ya faru ba haka kuma mr kerry ya ƙara yin kira ga rasha da ta ɗauki mataki nan take na kawo ƙarshen kwararar makamai zuwa ga hannun 'yan aware kamfanin dillancin labarun rasha da ake cewa interfax ya ce mr lavrov ya yarda a baiwa masu bincike dukkan abubuwan da aka samu a wurin da jirgin ya faɗi a yayin da shi kuma yake zanta da shugaban rasha vladimir putin prime minister holland mark rutte ya ce ya yi mamakin ganin hotonnin da suka nuna 'yan tawaye suna duba kayayyaki ko kuma suna kwashe kayayyakin waɗanda hatsarin jirgin ya ratsa da su wasu rahotanni sun bayyana cewa tuni 'yan tawaye suka kwashe wasu gawawwaki da wasu abubuwa daga inda jirgin ya faɗi to amma wani shugaban 'yan tawaye ya musanta waɗannan rahoton nan Yau Lahadi ake sa ran babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban moon zai isa gabas ta tsakiya domin samo hanyoyin kawo ƙarshen tarzoma tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Jami'ai sun bayyana cewa ziyarar Mr. Ban wani bangare ne na yunkurin ƙarfafa gwiwa tsagaita buɗe wuta mai ɗorewa tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Aƙalla falastina 342 ne da arba'in da farar hula da dama aka kashe tun lokacin da Isra'ila ta zafafa kai hare-hare a kan ƙungiyar Hamas a ranar 8 ga wannan wata na Yuli. 'Yan Isra'ila farar hula guda biyu da kuma sojojin Isra'ila guda uku ne aka kashe. A can ƙasar Faransa kuma dubban masu goyon Falasɗinawa ne suka bijirewa haramcin da gwamnatin ƙasar ta yi suka yi jerin gwanu suna nuna ɓacin ransu ga hare-haren da Isra'ila ke kaiwa. masu zanga-zanga sun yi ca a titunan birnin ƙasar faransa 'yan sanda sun harba barkonin tsohuwa a kan masu zanga-zanga a birnin paris a yayin da yawancin masu zanga-zangar suka yi ta ɗaga tutar falasɗinawa suna kururuta cewa dukkansu falasɗinawa ne hukumomin faransa sun haramta yin zanga-zanga a birane da dama bayan da zanga-zangar da aka yi a birnin paris a makon jiya ta bige da zama tarzoma. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaro a ƙasar Masar su ce wasu 'yan bindiga ɗauke da gurneti sun kashe aƙalla masu gadi ashirin kusa da kan iyakar ƙasar da Libya. Jami'ai sun ce harin da aka kai jiya Asabar ya faru ne a wani sansanin masu gadin kan iyaka a Wad Adgadidi, kamfanin dillancin labaran ƙasar Masar da ake cewa Mina a takaice ce an kashe uku daga cikin maharan. A 'yan watannin da suka shige hari makamancin wannan ya faru a wannan yankin ya kashe akalla dogarawan tsaron kan iyaka guda biyar. Jami'an Masar sun sha yin kashe din cewa tarzomar da ake a ƙasar Libya tana iya shigowa Masar. Fiye da shekaru uku bayan da aka hamɓarar da gwamnatin marigayi Muammar Gaddafi, ƙasar Libya sai ƙara tsunduma take cikin rikici. Galibi 'yan smogal kan yi amfani da kan iyakokin Masar da Libya da kuma Sudan wajen yin jigilar makamai zuwa Masar, wadda ita ma take fama da nata rikicin a zirin Sima kusa da kan iyakar ƙasar da Isra'ila. Ƙungiyar agaji ta Red Cross a ƙasar Kenya ta ce wasu 'yan bindiga sun buɗe wuta a kan wata motar safa suka kashe aƙalla mutane bakwai. Ƙungiyar Red Cross ta ce a ranar Juma'a aka kai wannan hari kusa da Witu, wani gari a ƙaramar hukumar Lamu. Ƙungiyar Al-Shabab ta ƙasar Somaliya, wadda take da alaƙa da ƙungiyar Al-Qaeda ta ce ita ke da alhakin kai harin. Ƙungiyar ta ce ta kai harin ne domin mai da martani ga ikirarin da gwamnatin ƙasar ta yi cewa dukkan yankunan da aka kai wa hare-hare a kwanan nan an magance matsalar a wato matsaloli a wurin domin an tura sojoji. Ƙungiyar Al-Shabab dai ta lashe takobin cewa za ta yi ta kai hare-hare a ƙasar Kenya. domin nuna rashin amincewarta ga kasancewar sojojin Kenya a Somalia waɗanda suke fafatawa da 'yan tawaye, inda sojojin Kenya suke zama wani ɓangare na sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen Afirka. Masu gwagwarmaya a syria kuma sun ce sojojin gwamnati sun ƙaddamar da hare-haren sake ƙwato rijiyoyin gas da 'yan tawaye suka mamaye. a yayin da yawan mutanen da aka kashe cikin kwanaki uku da aka yi ana fafatawa ya karu zuwa wato 310 jiya asabar kungiyar kare haƙƙin jama'a ta ce fafata a tsakiyar lardin homs yana daga cikin fafata mafi muni da ake yi tsakanin sojojin gwamnati da kungiyar da ke kiran kanta islamic state duk lokacin da aka fara tunziri a syria fire da shekaru uku da suka shige. a ranar alhamis wannan kungiyar ta mamaye filayen wato rijiyoyin gas a ranar juma'a da daddare kuma gwamnati sojojin gwamnati suka kaddamar da har haren sake kwato rijiyoyin kuma ya zuwa jiya asabar sun kwace wasu rijiyoyin an ba da rahoton cewa an kashe akalla 'yan yakin sa kai arba'in kuma kimanin mutane talatin sun samu nasara arcewa. labaran duniyar aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari. gari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu kuma da sake saduwa da ku cikin wani shirin nagari na kowa. In Nigeria, Boko Haram is misusing the name of Islam and it's saying that education is not a right of girl, which is totally wrong. Islam has allowed both girls and boys to get education. Yarar gwagwarmaya kan ilmin mata Malala Yusuf Zai kenan a ziyara da ta kai Najeriya. Inda take cewa Boko Haram tana ɓata sunan Musulunci cewa addini ya hana ɗiya mata neman ilmin zamani, haka ba gaskiya ba ne addini ya ƙyale mace da namiji duka su nemi ilmi. Jama'a barkanku da warhaka. Cikin makon da ya ƙare ne ‘yar ƙasar Pakistan ɗin Malala Yusuf Zai wacce ta shahara bayan da ‘yan bindigar Taliban a Pakistan suka harbe ta a kai saboda dagewar ta cewa tilasa ƙyale mata su nemi ilmi a ƙasar ta kai ziyara Najeriya. Malala da iyayenta waɗanda a halin yanzu suke da zama a Ingila bayan wancan harin ta ziyara Najeriya ne bisa gayyatar masu zanga-zangar neman ganin gwamnati ta kubutar da 'yan mata 'yan makaranta su fiye da metan da 'yan Boko Haram suka sace a tsakiyar watan Afrilu a garin Chibok na jihar Borno suke ci gaba da garkuwa da su. Bayan da ta gana da iyaye da wasu dangogin 'yan matan Malala ta kuma gana da shugaban Najeriya Dr. Goodluck Ebele Jonathan, inda ta yi kira ga gwamnati ta yi dukkan abin da ya wajaba domin ganin an ceto 'yan matan da kuma inganta harkokin ilimin mata. daga bisani ta tattauna da manema labarai na ciki da kuma wajen Najeriya. Ga kaɗan daga cikin abin da take cewa. Because those girls have the right to get education and they are human beings, they deserve the right Saboda su ma waɗannan 'yan mata suna da 'yanci uh, da hakkin su nemi ilmi. su ma fa adam ne suna da yancin kada a tilasta musu ko a yi garkuwa da su suna da yancin walwala da kuma mutuntawa da adalci in ji malala a kwazazzabin suwat akwai kungiyar nan da ake kira taliban yan ta'adda ne suka ce musulunci bai yadda ya mace ta nemi ilimi ba suna bata sunan musulunci irin abin da ke faruwa kenan a nan boko haram tana bata sunan addinin islama cewa ya mace ba ta da yancin neman ilimi baki ɗaya maganar ba gaskiya ba ce addinin musulunci ya halatta wa ɗa namiji da kuma ya mace duk su nemi ilmi an tilasta neman ilmi musulunci yana mutunta kowa a matsayinsa kalmar islam tana nufin zaman lafiya ƙungiyar taliban a pakistan ta fara kai hare-haren bama-bamai suka lalata fiye da makarantu 400 suna adawa da ilmin zamani suna hana mata zuwa kasuwa an hana ni zuwa makaranta a lokacin da taliban take da iko a kwazazzabun swat Amma mazauna Suwad ba su yi gumba sun ɗaga muryarsu, muryarku ita ce makaminku, kuna iya yaƙi da alƙalumanku, idan kuka yi haka ina fatan hakan zai taimaka. sako na ga Najeriya kenan wasu ƙungiyoyi masu fafutuka kamar masu zanga-zangar neman a kubutar da 'yan matan Chibok da ake kira Bring Back Our Girls suke ƙoƙarin yi saboda haka mu ci gaba da gwagwarmaya da dagewa tilas gwamnati ta ɗauki mataki kan wannan matsala. A ƙasar Ghana ma wani ɗan maya kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Malam Halliru Kumasi ya yi tsokaci kan batun 'yan matan nan da ake ci gaba da garkuwa da su. Za ka lura da wannan abin abin nan da ya faru yaran makarantar nan da aka kama. Duk duniya kowa ya nuna damuwan shi. Saboda in an ce ma suna daga cikin iyaye wanda yake in an taɓa su hankali zai tashi. To shi ina ganin duk duniya kamar a matsayi na ɗan Ghana musulmi na nuna damuwa na kwarai da takaici. Nan ma mun yi addu'a mu yi demonstration a Ghana nan ina daga cikin wanda yake mun muka yi zanga-zanga dan gani da irin wannan abin da ya faru mun nuna ma duniya gaskiya abin nan hankalin mu bai kwanta ba dan gani da abin da ya faru da yaran makarantar nan na Maduguri Har yanzu kan wannan batu na ilimin mata wata 'yar gwagwarmaya a Najeriya Hajiya Amina Kazaure ta jaddada buƙatar gwamnati da iyaye su kawar da dukkan wani dungu da zai hana ɗiya mata neman ilimi a arewacin Najeriya. A hira da ta da wakilin sashen Hausa Iliya Kure a Kaduna, Hajiya Kazaure ta ce kada wasu muradu ko biyan bukata na wani ɗan gajeren lokaci ya sa a kau da hankali daga tasiri da fa'idar ilmantar da ɗiya mata. To gaskiya har yanzu zancen ilimin 'ya'ya mata a Najeriya za mu ce abin takaici ne. Duk da dai ana ɗan samu ana tafiya ɗin, to amma ban samu yadda muke so ba. domin mai domin har yanzu zaka ga yara 'yan mata sun tashi sun fara karatun nan ba za a kai su ba za su kan magaci ba masifu suna tasowa kala-kala waɗanda sukan hana su su ci gaba su karasa karatunsu musamman tun daga matsayin firamare da kuma matakin sakandare din za ka ga wani lokacin yara mata idan sun ma samu sun gama firamare school din daga sun shiga sakandare matukan suka kai aji uku sai a ce yarinya ta yi girma kawai bari a cire ta ko kuma iyaye su ce a ba su da halin da za su ci gaba da biya mata kuɗin makaranta ta tafi ko kuma su ga an sun biya mata ta gama secondary school din ma me za ta yi amfani da ilimin ai aure za su yi mata ko wani abu haka saboda haka sai a cire ta da haka gaskiya har yanzu ilimin 'ya'ya mata akwai abin takaici a ciki muna buƙatar har yanzu a ƙara gyarawa musamman kuma daga ɓarayin gwamnati da ɓarayin su kansu iyaye kuma yawanci sukan yi kukan talauci ne da rashin kuɗin da za su ilimantar da yaran nan wanda kuma ba haka bane ba amma idan aka duba kuma aka ga yan kalilan din da suka sami ilimi mata din yanzu suke taka rawar gani yawanci suke rike da gidajen iyayensu ma ba wai 'ya'ya maza din ba duk inda ka ɗauki 'ya mace mai ilimi ka kai ta dole zaka ga bambanci a cikin al'amarin nan ya samu saboda haka ashe akwai bukatuwa sannan wata matsala da muke fuskanta shine yawancin rashin ilimin 'ya'ya mata din yana tauye mana ta wajen hanyar lafiya ta wajen harkar lafiya domin maza za su ce ba za su ɗauki matansu su kai su namiji ya mata awo ko kuma su kai ta haihuwa namiji ya duba ta ba ko wani abu to amma idan ba su bari 'ya'ya mata sun yi ilimin sun zama nasis din da ungozoma da likitocin ba waye zai duba matan kaga a sanadiyar haka ana barin mata da yawa a gida su je nakuda ta kashe su domin ba su tafi asibiti ba saboda ana tunanin namiji ne zai duba su to duk wannan illar saboda ba a bari 'ya'ya matan sun sami ilimin da ya dace na aikin likita ba shi yasa aka ake ta samun waɗannan mace-mace da mata suke yi a cikin gida na rashin zuwa asibiti da samun mace wadda za ta duba su. To ganin wani matsalolin wani matakai ne za a iya bi wurin kawo sauƙinsu ko shawo kansu? eto eh abin da ya kamata dai gaskiya yanzu iyaye a dinga faɗakar da su cewa wajibin su ne ilimantar da ƴaƴa mata kamar yadda yake wajibin su ne ilimantar da yaya maza kuma musamman wa'annan ayyuka da na gaya maka musamman ta harkar kiwon lafiya wajibi ne a bar ƴaƴa mata su yi karatu su nemi ilimin samun lafiya dinnan ilimin ungozoma da nasis nasis nan da likitocin nan wajibi ne 'ya'ya mata a basu su yi kuma ha'ilau barayin ilimi ma wajibi ne mata a basu su yi karatu domin su assasa ilimi domin yawanci din kamar yadda na ce wasu an cire su tun daga maybe uh, mataki na uku na secondary a musu aure amma suna da burin su ci gaba da karatun nan mazajen su kuma suna da sha'awar su ba su ci gaba da karatun nan to amma matsalar da aka samu lokacin su ga aidin malaman makarantar na maza ne wannan sai ka ji ya sa harsashe a zuciya sai sa hana amma idan ya kasance aka ce za a samu malamai mata da yawa a ciki zai ƙara assasawa a sake barin 'ya'ya mata ɗin su dinga zuwa suna yin karatu kuma in tallabi ne ma ya kamata ya kamata domin ita ya mace mai rauni ce kuma duk ilimin da ta koya ai ba zai tafi a banza ba wai na kasuwanci ne kawai ba na farko da ita ce makarantar farko ga 'ya'yanta idan ba ta da ilimi babu yadda za a yi ta tarbiyyantar da 'ya'ya tarbiyya ta gari kuma ilimin su idan sun je makaranta sun dawo dan aikin da za a basu uwa ce za ta zauna ta taya su idan ya kasance ba ta da ilimin yaran nan idan daƙiƙai ne ba su iya abin da akwai musu a makaranta ba a can karatun ya riga ya mutu domin ba su zo gida wani ya taimaka musu ba sannan kuma idan ma na koyan sana'a ne ya uwa mace ita ce za ta koya ma yaranta abin da ya kamata su yi so idan ba ta da wannan ilimin kaga gaba daya al'umman yaran da za su taso sun zamanto ba su da shiri ba su da tsari ba su da tarbiyya ba su da ilimin to kaga wannan ba karamin nakasu bane ba saboda haka ya zama wajibi gwamnatoci su assasa makarantun mata in ma ya kama makarantun 'yan matan ne za a yi nan daban wanda za a sa malamai su koya musu yana da kyau a yi ya kamata a dinga yan kwarajin a ba su dama mata a dinga ba su dama tafiya makaranta domin wani lokacin a wurin ɗaukan shiga makarantar daga na matsala take fara faruwa za ka ga yawanci matan an zubar su ba a dauke su ba to in ko ba a dauke su ba bayan da za a je su sami ilimin nan saboda haka ya kamata a duba fannin ɗaukan 'ya'ya mata a ilimi na in ya kama ma a ware wani kaso na musamman wanda tilas ya kasance mata ne za su cika shi ya kamata a yi shi dan a tabbatar an assasa an karawa wa mata gwiwa yadda za su samu su ci gaba da karatu. A Katsina kuma gwamnatin jihar tare da haɗin gwiwar shirin muradin ƙarni sun samar da kudade fiye da naira miliyan 370 domin biyan zango na bakwai da na takwas da na tara. Ga yara 'yan mata su dubu tara waɗanda suke amfana ƙarƙashin shirin ƙarfafa iyaye gwiwa su ƙyale 'ya'yansu mata su shiga makaranta da ake kira shirin tallafi mai sharaɗi. Ga wakilin sashin Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa da rahoto. Hajiya Bilkisu Muhammad Kaikai ita ce mai ba gwamnan jihar Katsina shawara a ilimin 'ya'ya mata da ci gaban yara. Ta yi bayani akan tsaikon da aka samu na rashin biyan waɗannan kuɗaɗe har kimanin watanni tara. Ta kuma ce za a ba su waɗannan kuɗi duka har da waɗanda ba. Kun dai ga an samu tsaikon da aka samu kuma ya biyo bayan ta'ani na ajizanci na ɗan adam wanda wata tara yanzu ba mu biya wannan kuɗi ba. Amma da muka zanna muka tsara tare da ma'aikata na sai muka ce to tunda wannan abu ya kai har wannan watanni Allah bai sa mun zo mun ba da wannan kuɗi ba. Yanzu za a ba ba da kowace za a bata biyan nan na wata ta idan aka ba da wannan ke mai yarinya ɗaya kina da dubu goma sha biyar mai yarinya biyu kina da dubu talatin mai yarinya uku kina da dubu arba'in da biyar to da talla ta zama tarihi a wannan karamar yanzu ƴaƴan ku ba su talla ko suna yi saboda haka yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muke son kowa ta zo makaranta ta turo ɗiyarta makaranta ta kula da tarbiyyar ta kula da wa take tafiya ta kula da wani abokai take ya sannan ta tura ta makarantar boko da muhammadiyya wannan kuɗi sun ce ku koyi mai ƴaƴan ku uniform kala biyu kun san bayan mun gama biya dama muna biyowa monitoring ko mu duba aji aji tare da ES da headmaster da SDMC da FO mu ga yarinya na zuwa makaranta kuma wannan tallafi da ake cewa mai sharadi ta cika kashi 80 bisa 100 na zuwa makaranta kun san in bata cika ba dama aji kudin ta muke gefe ko mamanta ta da tura ta talle kenan ba ta zuwa makaranta da ya kamata so za mu aje kudin ta gefe amma da ta dawo ta ci gaba da zuwa makaranta ta cika wannan shar'i za mu yi mata arezin ba bata kuɗin ta ina fata wannan kuɗaɗe za ku yi amfani da shi sai a dalilin da ba kun je ga mai girma gwamna yadda ya dace. kun mu ne na ɗaya a katsina domin kuna kallo turawa ko wancan karan sati biyar da suka wuce akwai turawan da suka zo suka duba mu suka ga katsina ce ta zo na ɗaya akan wannan shiri shi ta riga mu harawa kano ta biyu amma yanzu haka consultant bature da aka aje eh, Niger da bauchi yana nan yana bin mu kuyawo mu waya ba document din mu yadda muka tsara aikin nan ya zama na Alhaji Halilu Ibrahim Karofi shine shugaban kwamitin na ilimi a majalisar dokoki ta jihar Katsina yayi yi bayani a yayin wannan bada tallafi na ilimi ga waɗannan ya wannan shiri da aka yi wanda gwamnati ja na ta yi a ƙarƙashin jagorancin barista ibrahim shehu ma tare da su wannan masu ba da tallafin nan mu a matsayin mu na majalisa a madadin majalisa mun gamsu da yayin da aka shirya wannan abubuwa mun tabbatar akwai transparency domin abubuwan nan duka mun tabbatar gashi mun duba sai an yi sikirinin an tabbatar da waɗannan mata an tabbatar da 'ya'yansu sannan a je a ba da kuɗin nan kuma a ba da ba garo ba gara ba gaskiya mun gamsu kwarai da gaske da musamman ma yanda ake zaluko yaran da kuma yadda ake masu da kuma yadda ake bada wannan tallafi kuma a jawabin da suka yi suna roƙo ma kanta ita majalisa ta yi ƙoƙari, ta mai da wannan abu ya zama doka wanda insha Allah za mu taimaka majalisa kuma za mu tabbatar da cewa an yi doka wanda zai sanya wannan duk ma gwamnatin da ta zo da duk wanda ya zo a ci gaba ya dore wannan shiri ya dore saboda amfanin shi da kuma muhimmancin shi ga al'umma wannan jihar shi kai da kanka ka mika mu wata baiwa Allah kuɗi har dubu arba'in da biyar wanda kashi ne aka bata na ko ya zaka kira ga su sauran yan uwa mutane waɗanda suke amfani da wannan shi kamar yadda na mika mata kuɗi na yaranta guda uku kuma kashi guda uku dubu arba'in da biyar na ce ta kirga kuma tabbatar da shi roƙo ga zani da su iyaye mata da waɗannan kuɗi su amfani da su yadda ya kamata yaran mu yaran ƴaƴan sawa masu uniform su sawa masu kayayyakin aiki sannan kuma su ɗan samu abin da za su sana'a kada abin ya zo ya zama ana yi ko za a kasance a ce wannan abu ya hana yara zuwa su je su ta tallace-tallace su tsaya su mai yaran makaranta makaranta saboda akwai shirye-shirye da dama wanda ake yi wanda yake da amfani da kuma wanda zai amfani waɗannan yara saboda haka mun gamsu ko muna kira ga su iyayen yara da su mai da hankali su tabbatar da cewa sun taimaki waɗannan yaya na sun yi amfani da wannan abu da aka basu su yanda ya kamata shugaban shirin na tallafi mai sharaɗi alhaji maharazu abubakar sadiq ya yi tambihi akan wannan shi na tallafi mai sharaɗi wanda zo nan da takardarta mai ruwan ganye Dan ya zo ta muka yi zamu ba ta shirin nan kun san gwaji to da man gwaji in ana yin shi dole a tafi a bar wani a tafi da wani ba dole bane ko kowa sai an tafi da shi so ake dai a ga cewa gwajin nan da muke yi za mu iya cimma burin abin da aka sa kan gwajin nan ba kowa dole sai an ce an tafi da kowa domin in gwajin ana tafiya da kowa yana nuna cewa ba a ci gaba ci gaban nan kawai shine dole a tafi a bar wasu wanda muka tafi da su muka bar su kar su ce an bar su kenan a'a muna sa ran in Allah ya yarda wannan gwamnati da ikon Allah za ta ce mu ci gaba a dora bisa abin nan muke Alhaji Muhammad Yahya Musa shine sakataren ilimi na karamar hukumar Musawa na tambaye shi ko wani tasiri wannan shirin tallafi mai sharaɗi a karamar hukumar tasa. Tsakani ga Allah duk wani shiri da ake yi na inganta ilimi da kuma jawo hankalin iyaye da yaran kansu don samun ingantaccen ilimi a ƙasar nan ko a jihar nan ko a wannan local government. Ga Allah wannan shiri na CCT ya yi tasiri ya yi zara ya kuma yi nasara. Wata wannan shiri a ƙasa cimma ruwa domin yanzu baka da primary school da muke da su dai a nan Musa local government wanda babu 'ya'ya mata a cikin kowane class. Kuma bayan da ka je ka ga classroom ta yarinya don talaucin iyaye ko na abuwa ta kasa sa uniform ko ta kasa sayan fensir ko raba ko rula ko makamantan wa'annan abubuwa kuma wannan saboda wannan tallafi da ake basu yanzu ka diba kamar bashi yau tam uku saboda wasu process da sauran procedures sun sa an yi lattin ba a basu wannan kuɗi ba na tam guda uku wato wata tara amma yanzu ga shi gaban kowa kuna kallo kuma kowa an bashi arrest din shi na wata tara wa mai ƴaƴa uku an bata dubu arba'in da biyar mai ƴaƴa biyu an bata dubu talatin mai ɗaya ɗaya an bata dubu sha biyu

Sadiya Abdullahi na ɗaya daga cikin waɗanda ‘ya'yansu suka amfana da wannan shiri. Kina ɗaya daga cikin waɗanda aka ba waɗannan kuɗi? Eh ina ɗaya daga cikin su. Nawa aka ba? Dubu talatin. Na yara? Na yara biyu. To ba girin girin mata mai kun ko shirya ƙara kai ‘ya'yanku makaranta? Mun shirya. Za ku kai su? Za mu kai su. Tallafa? Ba za su yi ba. Zaradin Sani Funtuwa, sashen Hausa, na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya. Amma a jihar Kebbi wasu ‘yan matan suna dab da kammala karatunsu ne. a makarantar sakandare da ake kira mahaɗa Adamu Suleiman madrasatu da ke aleru wakiliyar sashen hausa maryam atu muhammed ta ziyarci makarantar ga kuma yadda hirarsu ta kasance kan inda 'yan matan suka sanya idanu nan gaba hawa'u menene kike son ki zama idan kika kammala karatunki so ni dai na buri shi na ina so in zama ni ma yadda aka karantar da ni in zama malama ina karantar suwa ni ma to waɗanne darussan da kika fi sha'awa a wannan karatun da kike yi yana sha'awar qur'ani da hadis da tafsiri bacin wannan ba a karanta shi ko wasu darussa bacin wannan na harkar qur'ani ana karantar da mu kamar english da maths da social studies da hausa da computer yana da amfani sosai don saboda in iya mace bata yi karatu babu yadda za a yi ta diya su masu ilmanta sai ta koya na za ta koya musu don ko malami ya yi karatu in ke uwa biki ya babu yadda za a yi ta koya ma ɗanki ke ba mi Suna sunana zainab musa aliru to eh, zainab musa aliru mi kike so ki zama bayan kin kammala karatu ina son in zama malama mai koyar da darussan alfiya addini Eh, na alfiya da kuma na english to ke iya english insha Allah to madalla to menene a ganin ki ke da amfanin karatu musamman ga ya mace english musamman ka bangaren karatu likita kina son ki zama likita ki mai da hankalin ki ga darussan yin zama likita ana karanta mana social studies ana mana english maths mm-hmm. chemistry mm-hmm. da sauransu daga nan sai na samu zantawa da ɗaya daga cikin malaman makarantar malam sai ka mu sunan ka da ah, sunana muhammad sani usman dan wurai kuma na fi daga makarantar ma'ahat aliru eh, a takaice idan ana magana akan ilimomi guda biyu da ilimin zamani da kuma na addini wani ilimomi suna da matukan muhimmanci ga kowane dan adam sau da mutukar muhimmanci kwarin gaske wasu ma kamar da ke ambata kice ga mace yana muhimmanci ga mace kwarin gaske domin musulunci ya umarce mu cewa neman ilimi wajibi ne ga musulma mace da kuma musulmi namiji ga kowa Allah ya wajauta mai neman ilimi kowane iri ne to idan muka dubi ilimin addini za mu cewa ilimin addini shine wanda Allah ya fara wajabtawa sannan kuma neman ilimin zamani shi ma dole ne a nemi ilimin zamani domin duniya tafiya take tana canzawa kamar yadda addinin musulunci ke faɗaɗa cewa a nemi ilimi bai ce dole sai ilimi na addini ba ya bara damar cewa kowane ilimi a nema da na addini da na zamani wajibi ne kuma ɗaɗam shi neme shi domin matuƙar muhimmancinsa idan muka dubi irin mataki da muke yanzu nan akwai buƙatar kowane ya zaginin tsinsa sawa'un namiji ne ko mace shi nemi ilimi na addini da kuma na zamani domin zamani na tafiya yana canzawa yanzu misali ga mun an kawo kwamfuta din nan Wani kita ce ilimi na zamani wanda dabin mu wayo da shi ba sai yanzu nan ke ga in babu ilimin zamani mutum bai iya fahimta yadda zai amfani da wannan na'ura din Masu aro da haka muka zo ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kiba Hiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe kafin mu kammala ga takaitattun labaran duniya Firaministan Australia Tony Abbott ya ce akwai riɗami sosai a inda jirgin saman wato fasinjan kasar Malaysia ya faɗi. Yau Lahadi Mr. Abbott ya yi wannan furucin. shi ma dai sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce amurka ta damu a akan rahotannin da ke cewa an kwashe gawawwaki da wasu abubuwa daga inda jirgin na malaysia ya fadi. yau lahadi ne kuma ake sa ran babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mu zai isa gabas ta tsakiya domin samun hanyoyi kawo ƙarshen tarzoma tsakanin isra'ila da falasɗinawa. jami'an tsaro a ƙasar masar kuma sun ce wasu 'yan bindiga ɗauke da gurneti sun kashe akalla masu gadi ashirin kusa da kan iyakar ƙasar da libya jami'ai sun ce harin da aka kai jiya asabar ya faru ne a wani sansanin masu gadin kan iyaka a wad algadidi kamfanin dillancin labaran ƙasar masar ya ce an kashe uku daga cikin maharan. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da la'asar ku sake jinmu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.